Korintiya ta fari Sura ta tara Ni ba ɗa ba ne, ba kuma manzo ba ne, ban ga Yesu Ubangijinmu ba ne, ku ba aikina ba ne a cikin Ubangiji? Ai, ko waɗansu ba su ɗauke ni a kan manzo ba, lalle ku kam, ni manzo ne a gare ku, domin kuwa ku ne tabbatar manzanci na a gaban Ubangiji. Wannan ita ce kariya ta ga masu son tuhumata. Ashe, ba mu da iko a ba mu ci da sha, ba mu da ikon tafiya da matarmu ta aure mai bi, kamar yadda sauran manzanni da ’yan uwan Ubangiji da kuma kefa suke yi, ko kuwa dai ni da ba ne kawai ba mu da iko a ɗauke mana aikin ci da kai. Wa yake yin aikin soja Sa nan ya ci da kansa, wa zai shuka garkar inabi ya kasa cin ‘ya'yan, wa zai yi kiwon garke ya kasa shan nonon. Wato, ina faɗar haka bisa ga ra'ayin mutum kawai ne? Ba haka ma a taura ta faɗa ba? Ai haka yake a rubuce a shari'ar Musa cewa, Kada ka sa wata karkari takunkumi sa'ad da yake sussuka. Da shanu ne kawai Allah yake kula? Ba saboda mu musamman yake magana ba, hakika saboda mu ne aka rubuta. ai ya kamata mai noma ya yi noma da sa zuciya. mai sussuka kuma ya yi sussuka da sa zuciya ga samun rabo daga amfanin gonar da yake mun shuka iri na ruhu a zuciyarku to wani kasaitaccen abu ne in mun mori amfaninku irin na duniya da yake waɗansu sun mori halaliyarsu a game da ku ashe ba mu fi cancanta ba duk da haka ba mu mori wannan halaliya ba sai dai muna jurewa kome don ta ko kaka kada mu hana bisharar almasihu yaduwa ashe ba ku sani ba masu hidima a haikali daga nan suke samun abincinsu masu hidimar bagadi kuma a nan suke samun rabo daga hadayar da aka yanka haka nan kuma ubangiji ya yi umarni cewa ya kamata masu sanar da bishara a cishe su albarkacin bishara amma ni kam ban mori ko ɗaya daga cikin halaliyan nan ba ba kuma ina rubuta wannan ne don a yi mini haka ba, ai gara in mutu a kan wani ya banza ta mini fahariyata, don ko da yake ina yin bishara ba na fahariya da haka, gama tilas ne a gare ni, kaitona in ba na yin bishara, da da ra'ina nake yi, da sai a biya ni, amma da yake ba da ra'ina ba ne, an danka mini amana kenan, ina kuma hakina. To, gashi, a duk lokacin da nake yin bishara, so na in yi ta a kyauta, kada in ƙurashe ta a game da bishara, ko da yake ni ba bawan kowa ba ne, na mai da kai na bawan kowa, domin in rinjayi mutane masu yawa. Ga Yahudawa sai na zama kamar ba Yahude, domin in rinjayi Yahudawa. Ga waɗanda shari'a take iko da su, sai na zama kamar wanda shari'a take iko da shi. ko da yake ba shari'a take iko da ni ba, domin in rinjaye waɗanda shari'a take iko da su ne. Ga marasa shari'a kuwa, sai na zama kamar marar shari'a, ba cewa ba wata shari'ar Allah da take iko da ni ba, a'a, shari'ar almasihu na iko da ni, domin in rinjaye marasa shari'a ne. Ga raunana sai na zama kamar rauna domin in rinjaye raunana. na zama kowane irin abu ga kowaɗanne irin mutane domin ta kokaka in ceci waɗansu na yi wannan ne duk saboda bishara domin in sami rabo a cikin albarkarta ashe ba ku sani ba a wajen tsere dukan masu gudu suna ƙoƙarin tsere wa juna amma ɗaya ne kaɗai yake samun kyautar ci to sai ku yi ta gudu haka nan don ku ci don masu wasan gasa sukan hori kansu ta kowane hali, sukan suna yin haka ne don su sami lada mai lalacewa, mu kuwa marar lalacewa. To, ni ba gudu nake yi ba wurin zuwa ba, dambe na kuwa ba naushin iska nake yi ba, amma ina azabta jikina ne don in bautar da shi, kada bayan da na yi wa waɗansu wa'azi ni da kaina a yadda ni.